Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na kasuwa a kai maki dole daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Shirin na yau dai zai kasance ci gaba ne a game da makomar haƙar makamashin uranium a jamhuriyar Nijar bayan da mahukuntan ƙasar suka bayyana cewa farashin makamashin ya faɗi a kasuwar duniya abin da ya sa dole aka fara hasashen rufe ɗaya daga cikin kamfanonin da ke haƙo shi wato Cominac. Shirin na yau zai mayar da hankali ne kan makomar ma'aikata na kamfanin da ke barazanar rufewa sai a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Abdulkarim Ibrahim Shikal. Saboda ba A cikin shirye-shiryen da suka gabata mun yi bayani a game da dalilan rufe ɗaya daga cikin kamfanonin haƙo makamashin uranium da ke jamhuriyar niger wato Cominac amfanin wannan makamashi ga tattalin arzikin ƙasar da kuma yadda wasu ke ganin cewa Faransa ce ke amfana da wannan makamashi kusan shekaru hamsin fiye da ƙasar ta niger Yau za mu yi dubi ne a game da makomar ɗimbin ma'aikata na wannan kamfani da ke barazanar rufewa. Muhammad Laminu shine sakataren ƙungiyar ma'aikata da ke aiki a wannan kamfani da ke garin Arlit. na tambaye shi sanin matsayinsu game da waɗannan bayanai da mahukunta suka bayar. Nan da wata shida da suka wuce, shugaban kamfani ya tara mu ya kwatanta mu da nan da shekara uku in kuɗin iranon ba su karu ba su hau ba ba za su iya ci gaba da sarrafa shi ba. To da muka ji wanga bayani sai muka tayya mai. Da muka tayya mai muka samu ministarkin namu muka tambaye shi muka ce mashi ga maganar da masu gidajen mu suka gaya mu na kwaminak wannan magana haka nan ne sai kwatanta mu da wannan magana ba haka nan bane su dai a nasu wuri ba su da wani labari cikakke na gwamnati za ta liƙe nan da shekara uku nan da wata uku da suka wuce ministan cikin gida kasashen waje ya bayani da Kominak za ta liƙe nan da shekara uku bayan bayanin shi kuma 'yan majalisar dokoki suka kira ministar namu a asambile ya musu bayanin da eh lalle a yanda ake ta yanzu ga yanda ake sarrafa uranium da yanda ake da shi kwamnak in dai ba ya ba harkoki sun canza ba in dai ba kuɗi sun karu ba kwamnak ba ta iya ɗaukan yaunin wannan abubuwan saboda mi saboda ya ba da bayanin cewa muna sarrafa kilon uranium a jikka hamsin kuma can a kasuwa ana da shi jikka talatin da biyar kenan ga yanda ya ba da bayani in dai har gaskiya ne eh, abin da ya gai eh, yana da fa'ida to amma mu a namu nazari sai muka yi nazari muka ga wannan nasaru su ne suke sarrafa kuɗin iranon su suke sarrafa kuɗin saida shi su suke cewa kilo kaza kamata a saida shi kuma kilo kaza kamata a ce an kashe wurin yin shi to ko watakila ma'aikatan sun bayar da shawara kan yadda za a ceto kamfanin ga abin da laminu ke cewa lokacin da aka ce za a rage ma'aikata bara mun yi wata tahiya ya mai bayan mun shawara da mu da ma'aikata bisa ga abubuwan da ya kamata a yi in ana so wa wa'anga ka su zamana lahiya na ɗai akwai wasu kuɗaɗe da ake kashewa a banza wani wata unguwa da aka yi ta nasaru da ake ce ma bazivi wannan unguwa an keɓe ta ne saboda nasara uku eh, abin da suke ci a ƙalla wajen shekara ya ba miliyar hudu baya na biyu akwai wasu kamfaninnika nasu na harkar jirgi da suke ɗauka ma'aikata daga nan su kai yamai daga yamai su kawo arlit duk mutum guda jika ɗari uku da ishirin da biyar ne ake kai shi yamai a maido shi jika ɗari uku da ishirin da biyar in ka diba akalla mutum guda kawai jika ɗari jika ɗari bakwai ake kai shi yamai a maido shi arlit dan ma muka ce musu ya kamata wannan abu tunda muna da kamfanuka na jirage a ƙasar afirka da ƙasar nijar ya kamata a diba a gani a nemi sassauci musu wannan harka abu na uku muka ce musu suna nan ga ɗaukar nasaru nasara a da gare shi wannan abin da nasaru suke iya yi mu ma baƙaƙe muna iya shi muka ce wannan ya kamata a diba shi muka aza wasu ka'idodi bisa wasu abubuwan abubuwanmu da muke samu a diddiba su duka aka diddiba dai aka rarrage dai muka ce wa'an ga abubuwan su ne kamata a yi to cikin abubuwan da muka bada wanda ya kamata a yi wanda za su rage za su rage ma kamfani shan mai sai aka yi watsi da wannan abu ba ya aiki da wannan abubuwan ba har gashi yanzu ana nan ga zancen za a like kamfani. masana dai na ganin cewa wannan hali da bangaren haƙon uranium ya shiga ya isa ya kasance darasi ga mahukunta da kuma al'ummar ƙasar ta Nijar. Alhaji Yakuba Dan Maradi jigo ne a majalisar 'yan kasuwa ta ƙasar. To ai auna za a yi a gani. Ai gashi yau uranium din ta ƙare amma yau muna cikin matsala. Sai ma lokacin da muka shiga cikin tsakan matsalar ne uranium kin yace ya ƙare. Yanzu in da ban mu da wannan harka na man fetur da ya zamu. a wai a takaice kenan yanzu ka diba karewa iranian mukin nan in aka ce wannan kamfanin yari mutum dubu nawa za a bari su kuma mutanen nan za a saki wanda za a kora daga aiki a hudda su daga aiki kadarta ma an sallame su wanda bai san kasuwanci ba wanda bai iya kasuwanci ba in ya zo mi zai karshen kurun ba za a zo a shiga kace na ce ba ka gani kenan ku ya kamata mu san da cewa wannan abun ba karamin matsala bane dubban mutane za a bari Allah ke Allah tsare mu kamar wasu na ganin cewa watakila a tsari na turawa din suka suke da hannayen jari a kamfanin su watakila suna da tsari na hasashen za a waye gari bashi kuma cikin na da ake kullawa akwai abin da ake warewa na shirin ko ta kwana idan aka waye gari babu kamfani ba yiwuwa a ce tun fara haƙo iranium tsawon shekaru a Nijar ba wani asusu na musamman na wasu kuɗi da kamata a ce an yi tanadi saboda abu kaza sai dai watakila an sarrafa su ne ba a sarrafa su da kyau ba. ai eh, to ai ka san daman shi Abdulkarim ai matsalolin namu suna ga abu biyu na ɗaya tukunna a zamana ma a yi magana da su fi sabilillahi wanda magana da zai zama zamanto ta kare haƙƙin 'yan Nijar ta gane ko ta kare haƙƙin ƙasa da haƙƙin 'yan ƙasa a cikin ma'amala da za a yi wanda ma tukunna kaga akwai matsala a ciki kuma na biyu wallahi Abdulkarim ni na sani kai ka sani jama'a masu saurare mu sun sani wannan ma'adanan ho ana hiddo su a haƙiƙan ma abin da ake hiddo mu ya sani ba mu ke saida su ba su ke saida mana su su ke cewa an saida suka zaga kasan ku wato kuskuren yana tattare da kai ke haƙuwa kai ke saidawa kai ke yanke farashi kwarai da gaske abdulkarim to ya kamata mu canza wannan al'amarin ni ho a gani na a tsinkaye na nasarun nan ba sa kin a zamna a yi magana da su mu ne muke kin a zamna a yi magana da su da rauni ne kenan koko da ganga muke wallahi ni sai in ce abin ya zan da akwai da dimbin ma'aikata na dindindin da dai sauransu da ke cin muriyar wannan kamfani kuma rufe shi ko shakka babu zai jefa su a cikin yanayi na rashin aikin yi ga abin da laminu ke cewa gaskiya akalla mutane da yawa za su rasa aikinsu za mu kai mu dubu da ɗari biyu za su rasa aikinsu kuma yallai a misali wajen dubu goma sha hudu ne za su rasa abincin ci. Sai batun haƙoƙin ma'aikatan da za a sallama waɗanda kamfanin ke cewa bashi ya yi masa yawa saboda haka da wuya idan har zai iya biya wa ma'aikatan haƙoƙinsu ga abin da Muhammad Laminu sakataren ƙungiyar ma'aikatan ke cewa. To su da suka bayani haka suka kwatanta suka ce yanzu in ma ke ba su da kuɗin da za su biyan ma'aikata amma mu muka ce wannan zance zancen banza ne da shi da zancen banza duka ɗaya saboda mi saboda tun lokacin da aka yi aksidan wannan na fushe kuma wannan a japan su suka kwatanta mu da duk shekara suna hidda adadin wani iranium wanda ake ajiya da gote wanda in kwaminak ke ke ko ta tsaya wannan adadi shi ne za a samu a saida saboda a gyara mawali a biya ma'aikatan da suka yi aiki nan kakukansu kuma taimakon da aka saba ba mutanen gari ciki a basu taimako. Mutane dai irin su Tahiru Gimba ɗan siyasa a kasar ta Nijar na ganin cewa bai kamata a kawo batun faɗuwar farashin uranium a matsayin dalilin rufe wannan kamfani ba yana mai cewa faransawa na da nasu dalilai mun san abin da matsalar su a garin su faransawa yanzu sun yi babban rumbu-rumbu na ma na uranium na niger sun sun aje da dama saboda shekaru za shekaru suna amfani da shi to tana da tamar rumbuna sun cika zuwa masaya shine aka ce a zuba riba to wanda kai ne kai ne ga gina kai ga fiddo karfin kuma kai ne masayin shi sai na kai na ga faɗin riba kai na ga faɗin faduwa ba dai ba ba dai ba amma aka waye gari maimakon su su faɗa da kansu Nijar gwamnati a hukumance take ba da labarin cewa ga matsalar a wannan ni gari ne kidi da rawa daban ne ga mai ta da kamfani hukuma tana da hukumata ai minista ko ya so bai so bai da bai ikonta minista min sai dai shi gallo abin suke su bashi bayani to ya kamata su da kansu fito ga fili karara su ce director general na kominak da fesiyakin su fito ga fili karara su ce to ga abin da ya wakana shika talatin da ake sai da kilo daya hali sai an sa shika hamsin an ka shika hamsin aka hido shi su faɗi ne a ƙasa ƙarfon da ake aiki eh, mashin injinin da aka aiki da su su ne sun ka tsufa yau shekara hamsin sun tsufa ba a sa sabi ba alahali an ya kamata duk in zai tafiyar da kanshi ya sa reserve abinda aka ce ma reserve duk shekara ana keɓe kuɗi cikin kuɗin da aka samu kaza a ce ko ta kwana dala biyar cikin ɗari duka a hidar dala biyar a aji saboda karfan da mashi injirin da ake aiki da su ake gina karfan in sun kawo lokaci shekara biyar shekara goma a canza sa wasu tana yiwa yau an keɓe kuɗin a su ƙauye ba a raba su cikin rabo ba injinin sun tsufa yanzu maintenance cikin injinin kaɗai tana ce bari ba haɓuwa tana ci ba na tari ba To a mu na gaba wanda kuma muke fatan ya kasance na ƙarshe a game da wannan batu na uranium a jamhuriyar Nijar za mu yi dubi ne a game da makomar ramuka da wannan kamfani ya haƙa tsawon shekaru hamsin da kuma da galon masana'antu mai guba da ke tattare da makamashin uranium a wannan yanki na Arlit. Yanzu kam a madadin muryoyin da aka ji Abdulkarim Ibrahim shi ke cewa da ku a huta lafiya.